wani abu da yake ɗaukar hankali na kuma yake matukar bani mamaki shine yadda ƙasashenmu na afirka ta yamma da kaɗan-kaɗan suke korar turawan yamma daga cikin su idan ba manta ba dai ƙasar nijar ta gaya wa ƙasar amurka da ta haɗa inata inata ta fice mata daga ƙasa kafin ƙasar nijar ƙasar burkina faso ƙasar mali ƙasar gini conakry sannan ga ƙasar senegal yanzu kuma ga ƙasar chadi ta bi sawunsu inda ta buƙaci sojojin ƙasar amurka da su gaggauta haɗa inasu inasu su fita daga cikin ƙasarsu kun ga kenan za a iya cewa a yanzu haka amerika ta rasa yankin sahel ko kuma in ce ta rasa kaso mafi tsoka daga cikin yankin sahel tabba mu na afirka da muna da hankali wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a ƙasashenmu na afirka domin cewa muna da jajirtattun sojoji a ƙasashenmu kuma muna da kayayyakin aiki sannan muna da arziki a shimfiɗe a ƙarƙashin ƙasashenmu to amma matsalar shine an ƙaga mana rashin zaman lafiya wanda kullum yake laƙume biliyoyin kuɗaɗe da sunan cewa ana yaƙi da wannan ta'addanci mai yasa ba za mu iya tunkarar yaƙin da kanmu ba mu siya makamai mu tirena sojojinmu mu ba su horo a tura su je su fuskanci wannan yaƙi sai dai a ce wata ƙasa ta ɗauko makamai ta shigo ƙasar mu ita za ta yi mana wannan yaƙin ko kuma ta taya mu wannan yaƙi tabbas akwai wasu na abu da zai faru kuma muna ci gaba da kyautata zaton in allah da ƙasashenmu na afirka za su zama abin alfaharinmu za mu dawo cikin ƙasashenmu mu zauna kuma mu yi alfahari da mu ubangiji allah ka kawo mana sauyi mafi alkhairi ka taimaki ƙasashenmu ka ci gaba da fito mana duk shugabanni na gari waɗanda za su kare ƙasashenmu da mutuncin al'ummar ƙasashenmu a duk inda suke a duniya ubangiji allah ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin